Barka da zuwa taskar ɗan Salma. Please duk wanda ba ko subscribe don da zarar mun Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku takon karshe kashi na hamsin. Kun yi shiru ba ku ce mun komai ba. Touch. ka fara faɗa masa harara taj yayi ma uzir ai kai ya kamata ka faɗa masa ni kunyar shi nake ji Allah a cikin kunne suke radar murmushi yankul Abdullahi ya yi. sai ya sake ganin kamar komai a yanzu yake faruwa mijin mace daya abincinka yana jiranka kamar daga sama ya tsinkayi muryar Hajiya Adama da sauri ya miƙe ya shiga toilet jim kaɗan ya fito ya nufi dining din a tsaye ya same ta tana ƙarasa jera masa abincin murmushi suka sakar ma juna bismillah bebin hajiya adama a tare suka zauna suna fuskantar juna sanu da kokari matar mutum ɗaya na gode da kulawarki a gare ni na ji daɗin girkin nan ya faɗa yana kokarin tura jollof rice ɗin da ya ɗebo a spoon shi yasa nake alfahari da ke saboda kin iya girki murmushi ta sake jin yaban da yayi mata Nima ina alfahari da kai shiru suka danyi kowa yana cin abincinsa can ya kara dagowa ya saci kallon fuskarta karab suka hada ido duk sai ya rasa sukoninsa wai lafiya na ga kamar wani abu na daman ka. girgiza kai yayi ba wani abu kawai ina tunanin ranar da zamu rabu ras ta ji gabanta ya faɗi a ruɗe ta ce abdullahi me kawo maganar rabuwa anya kuwa ka san me harshen ka ya furta ya dan tsorata da ganin yadda ta daga hankalinta kaga in baka da lafiya ne mu je na kai ka asibiti ba wai ka kama san batu ba babu wasa akan fuskar ta tayi maganar cikin sanyin murya ya ce ki hakuri hajiya ta ni ma zolayar ki nake yi maganar rabuwa da nayi kin san akwai mutuwa ko kuma wata kaddarar ta rayuwa da za ta iya sanyawa mu juya wa juna baya harara ta galla masa tuni idanunta sun ci kotab da kwalla miƙewa ta yi da sauri tana faɗin ban ji daɗin maganar nan ba eh na san mutuwa dole ce amma me yasa ka kawo maganar rabuwa muna tsaka da cin abincinmu ta jefa masa tambayar hawaye na bin fuskarta shiru ya yi sam ya rasa amsar da zai bata na rasa uzir da taj na rasa unisa. haba ka bar ni in ji da wannan raɗaɗin mana akan me za ka tsadar min maganar rabuwa Rai a bace ta bar dining din ta nufi bedroom ɗinta. Da sauri ya miƙe ya bi bayanta, jiki na rawa saboda bai san bacin ranta. Lallacin ta ya rinka yi kamar zai mata sujjada, da kyar ya samu ya shawo kanta, har ta daina fushin da shi. Prisoners Wuraren karfe takwas na dare, gaba ɗayansu sun hallara a main falo ɗin gidan, yadda ka san gidan biki ko suna. Sai surutu suke suna yin firar yaushe rabo abu ya ki karewa kamar yau ce rana ta farko da suka fara ganin junansu da alama dai gidan cif ya zama gidan marayu kowa ka kalla fuskarsa annurin farin ciki ne ummi tana a zaune kan sofa tare da batul hannunta rike da waya bidiyo take daukar su ba tare da sun sani ba mutum ɗaya ce babu a cikinsu unaisa da ke a ɗaki tana shiryawa kamar yadda suka yi da dadinta zai kai ta faɗinsa da ke a gidan wata haɗaɗɗiyar abaya ta sanya launin black and white ta ɗauko mayafi ta yi rolin nasa a kanta ta bi ko'ina na jikinta ta feshe shi da turare yarinya fa ta zama budurwa wani irin gayu take ji bayan ta sanya takalma ta soma tunanin ina ta jefa wayarta sai yanzu ta faɗo mata aranta farar ɗaya ta fara tunanin antifireti matar da suka yi waya shekaran jiya da daddare gaba ɗaya ta manta saboda lalurar da ta same ta ga kuma bayyanar dadinta da 'yan uwanta da suka ƙara mantar da ita zancen matar neman wayar ta so tun daga kan miro har cikin close su. tsabar rudu ita ce har karkashin su neman wayar tugunnawar da za ta yi ke da wuya ta ci karo da kananan hotunan nan tura hannu ta yi tare da janyo su zuciyar ta cike fal da tunanin hotunan wane ne kamar a mafarki take kallon fuskokin mutanen da ke a kan hoton wani babban mutum ne mai kyan sura ya ɗauki wankan sut a jikinsa ɗayan hoton baturiya ce farasar ita ma sut ne a jikinta Kurawa hotunan ido ta yi, tana kallon su ba tare da ta iya gane daga ina suka faɗo ba. Ko wane ne ya jefa su a ƙarƙashin gado? To ko dai aljanu ne suka ajiye su? Ta faɗa a cikin ranta, can kuma ta sake kallon hoton alhajin. Sai ta ga kamar an ɗaura masa fuskar Sajid. Bambancin su, sajen da ke a fuskar alhajin da kuma manyan manyantakarsa, shi kuma Sajid bai da saje a fuskar shi. Ta jima tana kallon hotunan kafin ta mike ɗauke da su a hannunta. da sauri ta juya ta nufi mirror drawer ta bude gida na uku ta saka su a ciki tana kokarin mikewa sallamar ta ta katse mata hanzarinta daga wajen ɗakin ta jiyo muryarsa dadi gani nan zuwa na gama shiryawa wayata nake nema ban ganta ba ina kika aje ta ne watsa hannu tai alamar tana watsa hannu tai kamar tana gabansa na manta dadi jiya na so na ganta a hannun dan uwan uwanku Sajid bari na tambaye shi amsa masa ta yi da to a ranta tana mai mamakin yadda saji yake da nacin son waya san baya gajiya da ita ba da jimawa ba ta ce turo kofar ɗakin ya shigo hannun shi rike da wayar fes ɗinsa da murmushi ya mika mata na lura ba kya son wayar nan take saboda baki damu da ita ba me zai hana ki bar masajid ɗin, tunda yafi ki santa muryarta da yar shagwaba ta ce wallahi ina son abuna sai dai a siya masa wata tunda yana so dr laura fa ta bani ita ta ya ma zan bada ita ta yi maganar tare da karɓar wayar daga hannunsa kin taɓa kiranta ne kun yi magana mantawa nake yi wallahi amma insha Allah zan kira ta in na samu nutsuwa baki kyauta ba ya kamata ki kokare ki kira ta amsa mishi ta yi da to dadi da ni da kai zamu tafi eh next time su ma zan kai su gida riko hannunta yi a cikin nashi suka fito daga ɗakin babu wanda ya lura da su fira fira ta ja hankalinsu tana kallon su Dije da ke ta faman sakin murmushi wani irin sanyi ta ji a ranta yanzu damuwarta akan sauran prisoners ne waɗanda ke a gidan kurkukun kaddara har sun kusa fita daga falon kamar an ce ta wurga idananta kan second floor kwatsam ta hango da nish da ke kallonta cikin shiga ta fajama launin blue sky ta yi tunanin ba ita yake kallo ba sai dai saurin kauda idanta gudun kada ya ga za su fita ta san halin mutumin nata suna fita daga falon ta sauke ajiyar zuciya kasancewar bai da nisa faɗin nashi a kafa suke tafiya suna fira hanyar da suka biyo ko ina hasken Gulab ne tamkar ba dare ba ga wata iska mai ni'ima da ke kaɗawa dota kina jin sautin da nake jiyowa kuwa da mamaki ta ce a adadi menene akwai mutum a bayanmu baki ji sautin tafiya ba a ɗan ta furta mutum kuwa wane ne bata jira ya bata amsa ba ta yi saurin juyawa don ganin waye har sai da gabanta ya faɗi idananta a ɗan zare take kallon shi hannayensa harɗe kan kirjinsa fuskarsa babu fara'a kayan baccin da ta gansa da su su ne a jikinsa fararen kafafuwansa ko takalma babu juyowa ta ce yayi tare da kallon shi ashe tunda suka fito yake biye da su shi ta ce ya san da zaman shi ita ce bata lura ba Muryarta kamar za ta fashe da kuka ta ce dadi mu tafi da shi kawai yar dariya ta je tare da cewa ya zama dole ai waye isa ya hana shi zuwa mu tafi maiman na yi zaton kayi bacci shi yasa ban neme ka ba dama za mu je faɗin na ne Dan in gaisa da antina kamar jira yake ta ba shi damar ya bi su da sauri ya nufe su a maimakon ya tsaya gefenta sai ya shiga tsakaninta da ta taci ya sa hannu ya raba hannunsu da ke rike cikin na juna lamarin ya ɗaure wa taji kai a ran shi ya ayyana wannan wani irin namijin kishi ne uban na ta ma kai baka kyale ba ina ga wani ne daban tun yanzu ya fara jin fargaban yadda za ta kaya tsakanin Chip da Danish tabbas akwai kura a haka suka jera har suka karaso kofar shiga faɗin komai nasa shegen komai nashi shigen kalar na sashin da suke komai nasa shigen kalar na sashin da suke ne bambancin kaɗan ne amma fa ya haɗu ita kanta Angel ta yi mamakin ka ta katafaren ginin gidan Chip gari guda an kawata shi kamar a Dubai dafa kofar ta ciye da hannunsa a hankali ta zuge musu katafaren falo ne an kawata shi da furnitures ga wani sanyin AC mai sanyaya zukata sai ƙara kallon ko ina take tana ɗan jinjina kanta har cikin ranta ta ƙara jin ƙaunar cif saboda kyautatawarsa ga dadinta bismillah ku zauna bari na je na mata magana ya faɗa tare da wucewa ya nufi upstairs a hankali suka zauna a kan sofa kallonsa ta yi suka haɗa ido cikin na juna baki kiwata ba kin manta da ni je ko ki neme ni yana magana tamkar bai san motsa lips ɗinsa ni da kai waye mai laifi jiya ko kallo ban ishe ka ba ka kama hanya ka bi uncle, din chip ina ta kallon ka ko waiwaya na ba kai ba ta faɗa tana kwaɓe masa fuska limshe idanunsa yayi ba tare da ya furta mata komai ba har ciwon ciki na jiya kamar zan mutu ni kadai a bedroom ɗina amin har ciwon ciki na jiya kamar zan mutu ni kadai a restroom na kasa bu na kasa bude kofa har na fadi kasa na suma duk kana ina ina a tare da shi a takaice ba ta amsa riko hannunsa tai tana kallon dogon yatsun hannunsa dake a sanye da silver ring yayi matukar yi mata kyau shine baka wannan daga mata kai alamar e da fara'a akan fuskarta tace ba ni labarin abin da ya fara tsakanin kujiya sai da ya fara kai soft lips dinsa sai tunkunnanta kafin ya fara bata labari saboda bai iya daga muryar shi sai faman sakin murmushi take yi hakika ta ji daɗin kyautatawar da prime minister ya yi masa kuma ta fahimci shi ma ya ji daɗi tun daga shi nan da bakin sa yake bata labari mutumin da bai cika surutu irin haka ba maiman ni dai fata na Allah ya sa mutumin nan ya zama alkhairi a gare ka wallahi tunda na gansa na ji ya kwanta min a raina saboda kamannin da ke a ku kafin ta karasa maganar sautin takalmin ta ne ya ja su ga sa sakowa ya yi down a hanzarce ya nufe su yana faɗin dota bacci take yi antin take ko zaki je ki same ta a daki ina so ki bata mamaki marmashi ta tare da miƙewa da sauri da nishe miƙe zai bi ta kallon shi ta yi cikin sanyin murya ta ce ka zauna ka jira ni yanzu zan fito ba dadewa zan yi ba taji da ke kallon sa marmashi yayi tare da karasawa gefen da nishe ce idan saboda ni ne to mu zauna gani gaka ita sai ta shiga watakila hankalinka zai fi kwanciya kamar kuwa ya san saboda shi ya miƙe zai bi ta komawa ya zauna hankalinsa akan angel ɗinsa har ta haura kan step a hankali ta zira kafar ta cikin ɗakin tana shiga ta soma bin ko ina da kallo masha Allah a hankali ta sauke idanunta kan danejo da ke anannaɗe cikin bargo sai sharar baccinta take yi watsawa ta yi da gudu ta daddage ta haye kan gadon gaba ɗaya ta kankame ta tana dariya wata iriyar firgita da nejo ta yi cikin magagin bacci take faɗin dadin angel wayo allah na kana ina wai menene ke takura min na shiga uku na yayi mata bargon Angel ta yi tana faman haki ta bude idanunta waɗanda suka kada jajir saboda bacci a hankali ta sauke su kan fuskar Unesa ta kura mata ido tana kallanta da tsantsan rudani take binta da kallo ita ma Unesa kallanta take cike da kewarta ba za ta taba mantawa da fuskar da Neto ba ta ƙara haske fara jawur da ita kamar ba indiya saboda kyau ga gashin kannan nata mai tsayi baki wulak har gadon bayanta muryar ta a dan tsorace ta furta wace ce ke mutum ko aljan dariya wani sa tai ciki da nishadi ta ce mata baki gane ni ba waro idanu waje da nejo ta da karfi ta furta angel tun tsarewa unesa ta yi da dariya tare da tare da faɗa mata ta sake rungume ta daura hannayenta biyu ta akan bayanta tana faɗin nici. ce angel ɗinki ashe da rabon za sake haɗuwa da nejo na mamaki ya hana da nejo magana da sauri ta tallafo fuskar Unesa da tafukan hannayenta ta kura mata ido tana kallon ta ba tare da ta kifta idanunta ba ko a mafarki ta ga fuskar Angel sai ta shaida ta duk da ta ƙara girma a yanzu ta zama yar matashiyar budurwa tuni ta ji hawaye sun wanke fuskarta da sauri ta kwantar da Unesa kan kirjinta ita ma kunnanta ita ma kukan ne ya kubce mata sautin shekar kukansu duk ya cika ɗakin a hankali take shafa sumar kanta tana faman sauki ajiyar zuciya Allah ne kaɗai ya san irin kaunar da take yi mata ta so Unesa ta yi kuka rashin ta kamar za ta zauce muryar ta kasa kasa ta furta alhamdulillah ya Allah na gode maka wallahi ba zan iya misalta farin ciki da nake a ciki ba ya Allah na gode maka da ka bayyanar min da Angel dina ya Allah na gode maka cikin shekar kuka ta faɗa ta ma rasa inda za ta tsoma ranta saboda murnar ganin Angel dagowa Unesa ta yi ta sanya tafin hannu ta goge mata hawaye cikin sanyin murya ta ce anti nejo. na ji daɗi da Allah ya sake haɗa ni da ke a matsayin matar dadina I can thank you enough saboda halaccin da kika yi min a rayuwa Allah ne kaɗai zai iya biyan ki kin so ni kin kuma kaunace ni tsakani da Allah duk da baki san ko ni wace ce ba a lokacin amma kin taimaki rayuwana ki hakuri ki yafe min laifin da na yi miki ta faɗa tana matsar kwalla Angel laifin me kika yi min ni ai baki man laifin komai ba girgiza kai ta hawaye na bin kuncinta ta ce na yi miki laifi bayan mun shaku da juna na gudu daga ku. kina ji kina gani har biyo ni kika yi kina kiran sunana don in tsaya amma naki sauraron ki ashe da rabon in sha wahala Idananta a cikin na ju take yin maganar duk da bana da na sanin kaddarar rayuwa da ta riske ni sai ma farin ciki da nake yi saboda a kowane rashi da na yi to akwai nasara a cikinsa Tunda ta fara magana da neju ta nutsu tana sauraron ta, har cikin ranta tana mai mamakin girman yarinyar da kaifin basirar ta. Komai nata na daban ne shi yasa take da saurin siye zuciyar mutane. Anti Danejo, kin ga ikon Allah ko? Bayan na tafi, sai gashi Allah ya haɗa ki da dadi na, har kun yi aure. Amma baki takura kanki ba, babu danginki a kusa. Ki bani labari ya kika ji da kika fara shigowa cikin binni. Yar dariya Danejo ta yi kafin ta fara bata labarin irin yadda ta tsinci kanta. farkon shigowar ta birni ta tafka kauyanci taj ba karamin hakuri yayi da ita ba saboda tsoro da rashin sabo da irin rayuwar birni gaba ɗaya suka kama yin dariya kamar wasu zautattu yanda ka san wasu aminan juna amma dangin ki fa shikenan ba za ki sake haduwa da su ba ai yayi min alkawarin zai kai ni ragar mu nan ba da jimawa ba murmushi Angel tayi, amma na ji daɗi wata kilnima in bi ki muje in gano su Asiya da Bawuro baki manta da sunansu ba jinjina mata kai Unesa ta yi ban manta ba na haddace su a kaina dama ke ce ba kowar da zan yi daga mata gira ta yi alamar eh rinki ya faranta min raina naji ji daɗin ganin abin da ban yi zato ba amma lokacin da kika gudu ina kika je ne ta aka kika gano taya aka yi aka gano ki ta faɗa cike da son jin karin bayani ki manta kawai na dai ci wahala amma komai ya wuce ba na son tuna baya jinjina kai ta yi alamar ta fahimce ta ina dadin naki yake na bar shi a falo su biyu ne tare da ɗan uwana da nishi riko hannunta ta yi mu je falon saukowa suka yi daga kan gadon a tare suka fito a lokacin ta ce yana zaune kan sofa tare da danish tun bayan tafiyar unensa hankalinsa yake kwanciya musamman ma da ya ji ta daɗe ta fito ba ta ya so ya ja shi da fira sai dai ya ki bashi haɗin kai jin motsin sakowar su dam ya sa shi saurin kai idanunsa ga dubansu lokaci ɗaya ya sauke ajiyar zuciya ganin angel ɗinsa fuskar ta ci ɗauke da murmushi yake kallon su da neji kuwa tunda ta ɗaura idanunta kan fuskar danish gabanta ya faɗi ras har sai da ta ɗan dakata da tafiya saboda ta ji fargabar ganin masifaffen kyan da ke gare shi ganin ta dakata da yin tafiyar ne ya sa Unesa yi mata gyaran murya tare da cewa shine dan uwana da nishi kada ki ji komai a tare da shi muka zo jinjina kai ta yi kafin ta bi su suka karasa sakowa down a saman sofa da ke fuskantar su suka zauna kowannen su marmashi ne akan fuskar shi banda da nishi wanda hankalinsa ke akan sa, tadin angel ina taya mu murna cikin ikon Allah sai gashi Allah ya bayyana mana ita amma me yasa baka faɗa min an ganta ba saboda ina so na baki mamaki yar dariya ta yi wallahi ka bani mamaki kuma ka faranta raina ubangiji Allah ya ƙara tsare mana ita daga sharrin makiya da mahasada da ma duk wani abin cutarwa har cikin ran shi ya ji daɗin kalamanta amin amin ga ɗan uwanta nan ku gaisa da shi tunda ta fara magana ta ki yarda ta kalli da nishi saboda tsoron shi da take ji kallo dai da ta masa kafin su sako Dan, ta gane ba shi kaɗai ba ne muryar ta na ɗan rawa ta furta eh ta faɗa min sunansa da nishi ya kake ɗan uwan Angel ina fata kana lafiya muryarsa kasa kasa ya amsa mata da lafiya ba tare da ya dube ta ba amma dadin Angel ya kuke da shi ta ce ce yanzu ba lokacin tambaya ba ne idan na samu time zan miki bayani tashi mu je kicin mu ɗauko musu abin da kika shirya musu mikewa ta yi ta je bayan da suka nufi kicin a hankali unesu ta sanya idananta cikin nashi murmushi ta sakar masa har dimple ɗinta ya loba sai yayi tamkar bai san tana yi ba ba dai fushi kake yi da ni ba faɗa min ko na ɓata maka rai ta faɗa tana ɗage masa gira wani kallon kasan ido mai kama da harara ya wurga mata na fahimce ka na san bai wuce saboda na tafi na barka bane ni na rasa gane kishin da kake yi a kaina sau biyu kana dukan dadi na na farko ka jefa masa filo daga upstairs saboda yayi hugin dina na biyu kuma ka naushe shi da wannan kafcecin hannun naka saboda ya gyara min mayafi na next time ina ga hannayensa zaka karya idan ya kara taba ni ta faɗa tare da ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya tana jifar shi da harara kallon kawai yake yi bai tanka mata ba gwara tun yanzu ka fara yi masa biyayya kana kyautata masa saboda dadi na shi yake da ikon mallaka maka ne idan ba haka ba wallahi kana ji kana gani zai aura min kasa karasa maganar ta yi ganin yana nan naɗe hannun rigarsa <laughs> aitini ta sha jinin jikinta dantsan hannunsa ya fito fari sol ga zanen tatu na tambarin kurkukun kaddara a ɗan tsorace ta ce maiman yanzu sai ka buge ni akan wannan maganar banza yayi da ita babu alamar zai tanka mata murmushi ta yi tare da kai hannu ta ɗauki wayarta da ke ajiye kan sofa inda ta bar ta a fakaice ta soma ɗaukarsa bidiyo ba tare da saninsa ba saboda ya yi mata kyau musamman ma da ya naɗe hannun rigarsa zanen tatu ɗinsa ya bayyana a tare da tachi da nejo suka shigo falon hannayensa rike da tare na kayan abinci kafin su karaso ta yi saurin wayar, ta yi madanish alamar ya gyara hannun rigarsa hannu ya sa ya ja hannun ya rufe damtsan nasa bayan sun karaso saman lallausan kafet ɗin falon suka sauke musu faranta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗu da ku a kashe na gaba don jin yadda za ta kasance kuma haɗe a kashe na gaba da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku ta kun karshe kashi na hamsin kun yi shiru ba ku ce mun komai ba taj ka fara faɗa masa harara taj ya yi ma'uzir 还可以。